sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba.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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة ملتاك سادوا أولا مسلاتي نتارك البركة مسلاتي مبلغة لكي نسكين قلن بوتي أجهر بوتي أولا يمتي نأسبر yau muna لهدو ووتر رمضان في در المنزو صلى الله عليه وآله وسلم wanda kuma yake daidai da sha biyar ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku a wannan majalisi eh, da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul hajji inda muke cikin aya ta sittin bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي ذلك بأن الله هو الحق haka ne saboda ubangiji subhanahu wata'ala bi anna Allah huwa al-haqq saboda Allah shine gaskiya shine abun bauta na gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwa al kuma saboda abin da suke kira ba shi ba abun bauta ne na ƙarya wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir kuma saboda Allah shine al-aliyyu madaukaki al-kabir mai girma wato ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗar cewa zai taimakawa zai taimakawa duk wani wanda aka zalunta duk wani wanda aka cuta bayan ya nemi haƙƙinsa aka kuma cutar da shi Allah subhanahu wata'ala ce zai taimake shi saboda mai saboda shi ke da kudura shi ne mai iko akan komai al'amari duka a hannunsa suke shi yake juya komai da komai zalika bi anna yulijul في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع, سميع بصير saboda shi ne yake shigar da dare yini yake shigar da yini a cikin dare kuma saboda shi ne mai ji mai gani wanda yana nuna cikakkiyar kudurar ubangiji subhanahu wata'ala da yarwataccen iliminsa cewa ya san dukkan wani wanda yake ba daidai ba da wanda yake yin daidai sannan kuma yace zalika haka nan bi anna allaha huwa wato haka wannan abin yake saboda ubangiji subhanahu wata'ala shine abun bauta na gaskiya shine alhaq as-sabit al shine wanda yake tabbatacce kuma zamantowarsa Allah abu ne na gaskiya shi ya cancanta a bauta masa shi kadai ba a bauta ma wani ba ba zatin ta gaskiya ne rububiyar ta gaskiya ce uluhiyar ta gaskiya ce sunayensa ma gaskiya ne hakanan kudurar ta gaskiya ce shari'ar ta gaskiya ne hakanan alkawarinsa gaskiya ne hakanan narkonsa ma gaskiya ne shine alhaqqul mubin shine wato gaskiya wacce take mabayyaniya wa ya'lamuna anna Allah huwa alhaqqul mubin suna sanar da cewa Allah shine na gaske kuma shi ne gaskiyar su take bayyananniya wannan faɗar ubangiji subhanahu wata'ala zalika bi anna allaha huwa al-haqq yana nuna mana cewa al yana daga cikin sunayen Allah ce zalika bi anna allaha huwa al-haqq Allah subhanahu wata'ala shine al-haqq saboda al-haqq min asma'illahi al-husna yana daga cikin kyawawan sunayen Allah wanda yake nufin Allah na abin bauta ne na gaskiya tabbatacce wanda baya gushewa alhaƙo al-thabitul ilahiyya al yana nan koyaushe baya da farko ko baya da ƙarshe wa ma ya da'una min dunihi huwa al-batil duk ko suke kira ba Allah ba to abun bauta ne na ƙarya wato ba gaskiya ba ne ko da kuwa suna riya cewa abin da suke bauta na gaskiya ne Allah gaskiya ne to ba na gaskiya ba ne na ƙarya ne kuma abinda suke tunanin za su samu daga wannan bautar ƙarya ne babu abinda zai iya musu ba zai cece su ba ba zai samu musu da ni'ima ba ba zai kuma kawar da su daga wata cutarwa ba ba ya da komai a hannunsa da zai iya musu a wannan eh, harafi na yadu'una akwai kira'ar yadu'una ita ce kira'ar hafs da abu amur da yaqub da hamza da kisa'i da kalam suna karanta shi ya du'una wanda ba ya du'una min dunihi huwa al-batil masauran kuma masu karanta abin nan makaranta suna karanta shi da tad'una wanda ta tad'una min dunihi abinda ku mushrikai kuke kira ba Allah ba kuke bautawa ba Allah ba wannan ƙarya ne ah, abinda duk kuke bautawa ba Allah ba ƙarya ne ƙarya ne ta fuska biyu ƙarya ne ta fuskar labarin da kuke bayarwa cewa alloli ne wannan labarin da kuke bayarwa cewa su alloli ne wannan da'awar da kuke yi da cewa su alloli ne da'awa ce ta ƙarya sannan kuma bauta musu da kuke yi bauta musu da kuke yi kuke ganin cewa akwai wani abin da za ku samu daga bautar tasu wannan ma ƙarya ce saboda ƙarya ne ta fuska bi ƙarya ne wajen da a wanda kuke cewa su alloli ne sannan kuma ƙarya ne da kuke yi wajen bautar da kuke musu domin abin da kuke yi zalunci ne ba adalci ba ne zalunci ne ku daidaita mahalicci da abin halitta zalunci ne ku daidaita wanda ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke cikinsu da wanda kuma bai iya halittar komai ba bai iya halittar komai ba sai dai shi a kera shi a kirkire shi a sakar shi ko a abin a kwaɓa ƙasa a gina shi ko a sassaka shi amma bai iya yin wani abu shi a karantansa. kansa haka man ya ko kaman la yakhluq yanzu wanda yayi halitta ko dai bai tashi da wanda bai iya yin halittar komai ba a yushriku da ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun yanzu za ku rika shirka da waɗanda ba za su iya halittar komai ba sai dai su a wato a kera su a sassaƙa su a samar da su babu shakka wannan shi ne kuma ƙudan zalunci a daidai kamar da yake khaliqus samawati wal wal'ar da wanda bai iya yin komai ba sai dai shi a yi kuma a ba shi kariya wannan shi ne karshen zalunci don haka wannan abin da kuke bautawa da'awar cewa alloli ne karya ce shine huwal da'awar cewa sun cancanci abauta musu shi ma wannan ƙarya ce ba su mallaki komai a karan kansu ba ballantana su mallaka ma wani amfani ko cutarwa shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah kamar da ke cikin majmu'ul fatawa yana cewa al'alihatu mawjuda su waɗannan ababen bauta akwai su suna nan ga sunan masu bautar su suna sassaka su suna kwaba su suna gina su wanda duk mai san ya gan su zai iya ganin su je gurin masu bautar gumaka da ni zai ga abubuwan da suke bautawa saboda ka ta fuskar samuwa akwai su a same amma bautar da ake yi bautar a banza ake yi wato ana yin abin da babu shi ne babu shi ne saboda ka alhaƙo idan ana nufin alwujud dama akwai su suna nan amma kuma babu su a gaske domin babu allolin a gaske kun ce da su alloli ne amma da baki kuka faɗa sannan ku sassaka wasu abubuwa kuka ajiye amma da gaske babu shi yasa muke cewa la ilaha sai mu ce illallah la ilaha babu abun bauta ba muna nufin babu abun bauta samanne ba akwai abubuwan da ake bauta ga sunan da yawa muna nufin babu abin bauta da gaskiya shi ne la ilaha bi haƙƙin illallah amma la ilaha mawjudun ah, wannan ba daidai bane ba cewa babu Allah samanni akwai abubuwan bauta ga sunan samanmu abubuwan bauta da yawa akwai su ana ganin su ana bauta musu amma kuma da gaskiya ake bauta musu da gaskiya ake bauta musu ba da gaskiya ake bauta musu ba ana bauta musu ne da ƙarya saboda haka mala yake cewa walakin ibadatuha wa du'a'uha batil bauta musu da kiran su da ake yi su kawo taimako wannan ƙarya ne la yanfa'u ba zai yi amfani ba wal maqsud minha la yahsul abinda kuma ake so a cimma ba za a cimma ba abinda ake so a samu ta ƙarƙashin bautar su ba za a samu ba fa huwa batil dan haka wannan abin bauta ƙarya ne wa atiqadu uluhiyyatiha batil haka nan kudin cewa su ababen bauta ne shi ma wannan ƙarya ne yi gairu mutabiqin an yi abin da bai dace ba bai dace da gaskiya ba wattisamu wa bil ilahiyyati fi anfusiha batil ya la bi ma'na annahu ma'lum sifanta su da cewa su alloli ne shine ake nufi batil ba wai ana nufin babu su ba akwai su suna nan amma kuma da su da babu duk ɗaya ne sannan Allah ce wa annan laha wa annan laha wannan matsufi ne akan zalika bi annan laha saboda ka kama ce wa zalika annan laha wa al'aliyar kabir haka nan kuma ubangiji subhanahu ala ya yi abin da ya yi saboda shi ne al'aliyu shi ne al'ali shi ne maɗaukaki maɗaukaki ne akan komai ubangiji maɗaukaki ne akan komai maɗaukaki ne da zatinsa maɗaukaki ne da ikonsa da ƙaharinsa maɗaukaki ne da ƙudurarsa maɗaukaki ne da komai na shi wa huwa alƙahiru fauka ibadi ubangiji shi ne alƙahiru fauka ibadi shi ne mai rinjaye a kan bayansa yana da uluwu zafi yana da kuma uluwu sifati wal qadar uluwu zafi ar-rahmanu ala al-arsh Allah ya daidaita bisa al-arshinsa amintum man fi samai irhamu man fi sama'i yarhamkum man fi man fil ard irhamu ya daukaka da zatin baya gauraye da halittarsa da zatin sa sai da ilimin da sanin da الرحمن على الأرش استوى كما يجي من تكنسى saboda yana da uluwus zati yana da kuma uluwus sifa sifar ta sama take da sifar kowa Allah mai biye da jin sa sama yake da jin kowa jin kowa yana da iyaka amma banda na ubangiji Allah mai gani ne ganin sama yake da na kowa ko kowa na iya sifanta shi da gani waja'alnahu sami'an basira amma kuma ganin sa ba daidai yake da na ubangiji ba na ubangiji sama yake da na kowa babu wani abin da yake koyuwa ga Allah subhanahu wata'ala a duk inda yake ubangiji yana ganin sa saboda ka yana da ulubu sifa sifar ta sama take da duk wani mahaluki sannan kuma yana da ulul qadar darajarsa sama take darajar kowa wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu matwiyatun bi yamini was samawati matwiyatun bi yamini wal ardu والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه سوى لك أبنجي سبحانه وتعالى a wajen daraja sama yake da tashi sama take da kowa sannan wajen rinjaye alkahar haka ne yana da uluwar kahar wallahu ghalibun ala amri Allah shi ne mai rinjaye a kan al'amarinsa duk wanda ya kara da ubangiji to shi zai je kasa shi ne a kasa duk wani abu da ubangiji subhanahu wata'ala ya goya wa baya yake tare da shi ta wannan abin shine sama shine a sama saboda haka shine shi ne madaukaki sannan kuma alkabiru shi ne mai girma kamar yadda Allah subhanahu wataala ce karshen ayatul kursi wa huwa Al'aliyu aliyyu al-azim shine al-aliyyu madaukaki sannan kuma al mai girma haka nan kamar yadda ya faɗa a cikin سورة سبع وهو العلي الكبير شيني مدو كتيبة جرمة هكذا أشكين سورة رعد ألا نتشو عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم الغيب والشهادة مثلا غيبي مثلا أبن ديك سرلي سننكم الكبير وانديك جرمة المتعال مدو كتيبة سنة ألا تشغب لتشيوه ألم تر أن الله أنزل من السماء ashe baka ga ubangiji ya saukar da ruwa daga sama ba ashe baka ga Allah ya saukar da ruwa daga sama ba fa tusbihu al-ardu mukhdarra sai ƙasa ta waye gari ko ya shar inna Allah latifun khabir lalle Allah mai tausayawa ne ko mai tausasawa ne khabirun bai cikakken sani ne lahu ma fi samawati wa ma fil ardh abin da yake sammai da abin da yake ƙasa duka nashi ne wa inna allaha lahuwal ghaniyyul hamid kuma lalle Allah shine wadatacce shayago a can baya ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci cikar kudurarsa shi mai iko ne akan komai tasarrufi na abin da ke cikin sama da ƙasa din nashi yulijin laila fin nahari wa yulijin nahara fin wannan abubuwa ne da muke gani kullum muna ganin rana ta fito ta faɗi dare ya zo gari ya waye wani abu ne da ɗan adam yana ganin wannan ya ga duhu ya ga haske wani abu ne da yake gani a sama yana ta faruwa a kullum to sannan sai ubangiji kuma anan sai ya ambaci wato wani abu da kuma ɗan adam yake gani a sama kuma yake gani a ƙasa shi ma kuma abu ne da yake gani kullum amma saboda sabo abin yana ganin sa kullum har yake mantawa da abin da wannan abin ya kunsa na cikar kudurar Allah subhanahu wata'ala da ikonsa yana ga huduwar rana da faduwarta yana ga haduwar girgize da saukar ruwa daga sama yana ganin ƙasa tana gun kuso abin da yake cikin ta na tsirrai da ganyayyaki yana ganin wannan ƙarƙashin waɗannan abubuwa ayoyi ne manya-manya daga cikin ayoyin Allah amma saboda sabo da ɗan adam ya yi har baya dubawa ya ga abin da yake cikin waɗannan abubuwa na hayar Allah shi da ubangiji wata ala yake jawo hankalin ɗan adam shi alam tara ba ka gani ba zala mina sama ima'an. Allah ya saukar da ruwa daga sama. A nan tambaya ce. ta alamar ta maka kuma a tabbatar maka da abin haka ne ba wai ana tambayar ka bane dan aji ansa daga bakinka ko dan ba sani ba alam tara baka gani ba ma'ana gaya maka ake ai ka gani kuma ka sani saura ka ƙara tabbatar maka da ake amma a cikin siga ta tambaya wanda kuma wannan usulubi ne da ko a harshen hausa ana da irinsa a yi maka tambaya ba wai an saka ake bukata ba dan abin sananne ne a wurinka sai dai ƙara dawo hankalinka a kan ce ga yadda nake yi wa wani nake kyautata wa wani ba baka ga shi kuma yadda yake ba rashin mutunci ba ya ga kyautatawa da kake masa kuma ya ga rashin mutunci da yake maka amma da ka tashi dan ka ƙara tabbatar da abin sai suka ka duba ka ga baka ga yadda nake yi wa wani ba kai kuma ka ga kuma baka ga yadda yake mun ba wannan shine istifham takriri don a tabbatar tabbatarwa da wanda ake magana da shi abinda ake so ya a jawo hankalinsa a kanta kuma wannan khitab ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa li kulli man yasluhu lil khitab duk wani wanda ya cancanta a yi magana da shi wannan maganar ta fuskance shi ana fuskantar da ita zuwa gare shi alam tara الرؤيا ruya anan tana iya أوكر ruya بصرية tana iya أوكر ruya ilmiya. a larabci kalmar ra'a tana zuwa da ma'ana ra'a bi basarihi bi ainihi tana zuwa da ma'ana ra'a bi ma'ana alima wato ko dai a ce ra'a ya gani da idansa ko ra'a ya sani ko da abin bai gan shi ba kamar da ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam tara idan da annabi sallallahu alaihi wasallam ake maganar annabi sallallahu alaihi wasallam bai riski lokacin da abin ya faru ba ba a gabansa Allah subhanahu wataala ya aiko wa ga mutanen sa tsuntsayen nan dodo dodo ba ba a gaban gidansa akai ba dan shi bayan an yi abin a shekarar aka yi shi saboda haka amma aka ce alam tara ar-ru'ya ana arifin baka sani ba annabi ya sani dan abin da ya shahara kusan ma aka rika wato yin lissafin shekaru ko al'amura da wannan a ce lokacin abu kaza ya faru kafin shekara kaza da kafin shekarar giwa da shekara kaza ko bayan shekarar giwa da shekara kaza saboda shaharar abin a duka yankin larabawa duk kowa ya ji labarin to a ru'ya nan ilmiya ce ru'ya ce ilmiya wato ana nufin ka sani sanin da kai saboda tabbatar sa kamar ma ka gani da idanka saboda yaƙinin wannan gani wannan ilimin kamar dai yake da gani to idan muka ce nan ru'uya ce ilmiya muka ce ru'uya ce ilmiya za mu iya cewa abin da ya shafi in muka ce ru'uya ce basariya ana nufin gani da ilimi duk ɗan adam yana ganin sanda ruwa yake sauka daga sama bai tana ruwa to yana ganin sanda yake sauka kuma lokacin da ganyayyaki ko shuke-shuke suka fito a ƙasa shi maɗa da yana ganin su saboda ka wannan wani abu ne da kana gani da idanka sannan kuma muka ce ilmiya ce to sanda Allah subhanahu ta'ala yake abin ba ka gani ma'ana ba ka ganin ubangiji subhanahu ta'ala yayin da yake aikinsa sai dai ka ga aikin kawai amma ba za ka ga sanda ubangiji subhanahu wata'ala yake yin aikin ba sai bayan abin ya riga ya tabbata sannan kai ka gani shi don haka a nan ana sanar da kai cewa to duk da ba ka gani Allah subhanahu wata'ala shi yake wannan aiki ka san da wannan sannan kuma in ka gani to ga abin da ka gani din ya zama maka aya ya zama maka wata shaida da za ka gane cikakkiyar kudurar ubangiji subhanahu ta'ala saboda haka nan kamar ubangiji yana cewa alam tushahid bi basarika wa basiratika baka gani da ka ba ko kuma baka hango da basirarka ba cewa Allah da cikakkiyar ƙudurarsa ya saukar da ruwa daga sama sama ana nufin girgije ana nufin girgije wanda ubangiji subhanahu wata'ala yake samar da shi ta hanyoyin da ya tsara samar da shi akwai al'asbabul kauniya wanda su ne ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya su zanto sanadiyar samar da girgiji ubangiji shi ya samar da abubuwan asbab din sannan kuma shi yake ba wa waɗannan asbab din dama har ya zanto girgijan ya tashi iska ta ɗauke shi ta haɗa shi a sararin samaniya sannan ubangiji ya gargada shi zuwa inda yake so ruwan nan ya sauka Allah subhanahu wata'ala ya ce huwa alladhi yursilu riyaha bushran بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وقد يسير وهو الذي يرسل الرياح شيني وانديسي أيقول إسكا بشرا بين إلي رحمته دان ذنتو بشارة البشر قبب زور رحمة شيني الوان سماء hatta idan akallar sahaban fitalar har sai wannan iskar ta ɗauki gizagizai masu nauyi su ƙunahu da baladin bayi sai mu kora wannan girgije zuwa garin da yake ƙeƙasashe busasshe fa'anzar na bihin ma mu saukar da ruwa ta sanadiyar wannan girgije fa'akarar na bihi min kulle samara sai mu fitar da dukkan wani nau'in 'ya'yan itatuwa ta sanadiyar wannan ruwa ka zalika nukhrijul mauta kamar haka ne kuma muke fitar da matattu bayan sun mutu an binne su mu fitar da su domin a yi musu hisabi ta tadhakkarun domin ku azantu saboda ka kaga ubangiji bani wataala shi yake yin wannan wannan aikin da Allah yake yi sanda yake yin sa dan adam Allah bai baka idan da zaka ga ubangiji yana yin wannan aikin ba amma ana sanar da kai cewa shi yake yi an zala ne da samai ba wannan ruwan da kake gairan sauka shi yake saukar da shi da kansa kuma abubuwan da suke haduwa su ɗauki wannan girgizan su haɗa wannan girgizan sannan su ɗauki girgizan su je inda zai yi ruwa duk wannan aikin Allah ne shi yake sawa wannan abu ya yi sannan idan ya sauka kasa ita kuma ƙasa ta sha wannan ruwan ta sha ta gyagije sannan kuma ta kumburo da abin da yake cikinta na iri da aka shuka ko wani abu da aka binne wa min ayati annaka tara al-ardha khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat inna alladhi ahyaaha la muhyi al-mauta innahu 'ala kulli shay'in qadir Allah ce yana daga cikin ayoyinsa za ka ga ƙasa ce kasassa busassa matacciya babu komai akan ta na tsoro فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت دمن سوكر متى دروا سيتا جاجي وربت سنتكمبرو لأبن دي كتكتا نئلي التي إن الذي أحياها لمقي الموتى للي وان دي راي وان انتكر تنبو سشيا دروا سوكر متى ta fito da abin da yake cikinta na tsirrai to haka nan shi ne zai iya raya matattu bayan sun mutu Allah bai iko ne akan komai za ka wani ni'imar ubangiji ce wacce ubangiji su bani wata aiki gudanar wa ɗan adam har kullum yana ganin ta lokaci bayan lokaci amma saboda sabo da gani yau da gobe har ya manta da cewa wannan aikin Allah ne ƙudurarsa ce kuma mai yin mai yin wannan babu abin da zai gagare shi ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج هكا التي ونزلنا من السماء ماء مباركا مكسوكا جروا من البركة لدى سماء fa'abbatna bihi jannatin muka fitar da tsirrai a lambu-lambu lambuna wa da kwayar da ake girbe ta wa nakhla da itacen dabinai basi katin masu tsawo laha tsal'un nadir suna da ya'ya dodo-dodo ce rizkan lil'ibad don azar da bayan wa ahyayna bihi baldatan mayta muka kuma raya wani garin da yake matacce da wannan ruwa ta zarika al kamar haka ne za a fito da ku ko za ku fito daga cikin kaburburan ruwan nan hujja ce da ubangiji subhanahu wa ta'ala ke gaya wa dan adam da abinda ya saba gani amma kuma baya tunanin irin cikar kudurar Allah da take cikin wannan aiki Allah ya a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fatusbihu al-ardu mukhdarra fatusbihu al-ardu mukhdarra sai kasa ta wayi gari ko riyashar kaga sai aka kawo fa'u ta'qib fatusbihu al-ardu mukhdarra tare da cewa dan adam ya sani lokacin da ruwa ya sauka kasa ba nan take kasa take fito da tsiran cikinta ba ciyawa ta take fitowa ta yi kore shan ba nan take abin yake faruwa ba sai ta bunkuso kasa bayan wani lokaci sannan kuma tana girma sannan har ta ta fitar da ganyayyaki ta yi fala-fala sannan a kore ya shan amma a nan ubangiji su ba bani wata sai ya kawo maganar da sigar cewa abin yana faruwa nan take bayan allah ya saukar da ruwa duk da cewa kai a gurinka da ɗan adam akwai tarahi akwai ɗan lokaci da ake samu tsakanin saukar ruwan da faruwar waɗannan abubuwan da za ka ga ƙasa ta yi koriya shar shi aikin ubangiji subhanahu wata'ala bainar kafin ne wannan kun fa ya kunni ya riga ya gama aikinsa kai ne kake jira amma ba Allah sauraka shi a gurinsa yayin da ya ba da umarnin abin ya kasance kawai an gama abin ya kasance shi ya sa kawai ubangiji ma anan sai ka fa'u ta'ki sai ce fa tusbihu al-ardu muhbarra. ba thumma ba fa tusbihu al-ardu mukhdarra thumma ita ke nuna tarahi ita ke nuna akwai wato ɗan tazara amma fa'un tana nuna faruwar abin bayan wancan na farko ya faru nan take sauraka ubangiji da ya faɗi wannan abinda za mu fahimta shine aikin Allah subhanahu wata'ala kun fa yakun ne kawai cewa zai abin abin ya tabbata shikenan ya tabbata kai dan adam ka kike jira amma a gurin Allah an gama ce fatusbihu al-ardu mukhdarra sai aka amfani da kalmar fatusbihu ba ce fatakunu al-ardu ba sai aka faɗi asbah sai ta waye gari da safi da an saukar da ruwa sai ta waye gari da safi an kai amfani da kalmar safiya saboda dan adam lokacin da zai fita ga abin da zai faranta mashi wani abu mai kyau mai sa annashuwa da safe to yana sa masa farin ciki fiye da a ce ya gan shi ko da daddare ko da yamma bayan ya gaci ka tashi da sassafe ka ga abubuwan ban sha'awa ya fi shiga rai fiye da a ce da daddare ka gansu ko kuma can bayan kayi wani aiki ka gaji aka yi amfani da kalmar fatus bihu don a lokacin ya fi zama mai daɗi mai faranta su sannan kuma aka ce fatus bihu al'ardu mukhdarra ba a ambaci tsoro ba sai aka faɗi horon tsoro don saboda a wannan lokacin a wannan lokacin ne ya fi sa wa zuciya farin ciki bayan ya zama kore nan ishara ce zuwa ga ni'imar da Allah subhanahu wataala ya kinsa a cikin waɗannan tsirran wannan tsirran da kake gani ko ba komai ba kana ganin su wato wani farin ciki yana shiga zuciyarka wannan ka tambayi manoma ko masu masu lambu yayin da za su shiga gonakinsu ko su shiga lambunansu ta ga komai ya yi kyau ya yi kore inda za ka tona zuciyarsu ya za ka gani farin cikin da yake cikin zuciyarsa su ne hada'ika za ta lahja da Allah ya fada sannan ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa inna Allah latifun Allah mai tausasawa ne mai tausasawa ne cikin dukkan al'amuransa cikin tausasawarsa ne ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da ruwan sama ƙasa ta tsotsi wannan ruwan kuma ta fitar da abin da yake cikinta na ni'ima na abinci duk cikin tausayin ubangiji ne ga bayansa yana daga cikin ihsaninsa yana daga cikin tasirinsa sauƙaƙewar ubangiji su subhanahu wataala saboda ka Allah latifun bi ibadihi mai tausa wa bayansa ne duk abin da zai samar musu na sauƙaƙa rayuwa ubangiji yana yi musu duk da cewa kullum cikin saban su suke kullum cikin bitirki suke masa kullum cikin wato ta shi suke amma kuma bai hana musu ni sa ba saboda haka duk shekara zai musu ruwan sama za a samu amfanin gona za a ci a koshi kuma ta ci gaba da saba masa lallai Allah latifun bai ibadi mai su kawo bayan sani sannan sabirun ne mai cikakken sanin komai ne babu abin da ubangiji bai san shi ba hatta kwayar da take cikin ƙasa ubangiji subhanahu wata'ala ya san ya san da huwa fatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين سولاك وعياء cikin ƙasa ubangiji ya san ta ya san da zamanta ya san kuma wani irin aiki ya sa ta yi masa Allah ya san wannan shi ne ba a iya rikarsa la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al idanuwa ba sa riskarsa amma shi yana riskar idanuwa sannan kuma shi mai tausasawa ne mai cikakken ilimi kamar yadda لقمان يكي waɗansa, ya bunayya, بني إنك إنها إن تكن مثقال a حبة min خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يا دانا يا دانا يد لمرين يكي aikin da za ka yi ko da a ce daidai da kwayar zarra ne kwayar komayya ne fata kun fi sakhratin ta zamo kuma cikin wani falalan dutse aw fi samawati ko a cikin sammai aw ko a ƙasa ya Allah Allah zai zo da wannan aiki inna allaha latifun khabir Allah mai tausatawa ne kuma khabirun masani ne ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latifun yanzu wanda ya halitta ba zai san abin da ya halitta ba wa huwa latifun khabir alhali shine mai tausatawa kuma shine alkhabir mai cikakken sani Allahu da bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa alqawiyyu alaziz Allah mai tausasa wa bayansa ne kuma yana azurta wanda ya so yana azurta wanda ya ga dama wa huwa al aziz kuma shi karfa ne kuma ga da ابن القيم نفسه وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نوعان إدراك أسرار الأمور بحكمة واللطف عند مواقع الإحسان ابن القيم نفسه وهو اللطيف بعبده ولعبده وهو اللطيف بعبده ألا ميسن سر باور ثاني سن ولي عبده ميكوس ثاور باور ثاني واللطف في أوصافه نوعان كلمة لطف أتكين صفوهم أبنجه لو إيبيني لطف قال لو إيبيني لو انفرقوا إدراك أسرار الأمور بحكمة فيني الله سبحانه وتعالى سر الأمر بحكمة ne ubangiji subhanahu wataala ya latifun bi ma'ana mai riskar sirrin su ne da abin da yake koyi a tare da su sannan latifun li mai tausasa wa bayansa ne shine wallutku inda mawaqi al-ihsani sannan kuma da nufin Allah a wajen da suke buƙatar ihsani Allah ce lahu ma fis samawati wa ma abin da yake cikin sabbai da ƙasa na Allah ne mulkin sa gaba ɗaya na shi ne duk abin da yake sama da ƙasa bayan Allah ne halittar sani ne karkashin ikon sa suke karkashin kulawar sa suke la sharika lahu fi zalika Allah ba shi da abokin tarayya a cikin mulkin sa wa inna Allah lahu al lahu al kuma lalle Allah shine mawadaci Allah subhanahu wata'ala mawadaci ne ya wadata daga dukkan wani abin da ba shi ba zulzina bil mutlaqi Allah yana da cikakkiyar wadata ta kowace fuska ya wadatu daga dukkan halittarsa ya buƙatar komai a gurin kowa wadatar sa cikakkiya ce ta kowace fuska ta kowace fuska babu wani abu da za ka yi don Allah ya amfana da abin sai dai kai don ka amfana amma ba don Allah ba duk wani abu da zai ce ka yi ka bari duk wata doka da zai kafa maka yana yi ne don amfanin ka kai ba wai shi don amfaninsa ba inda duka za mu kafir cewa Allah da wanda ke sama da ƙasa Allah ba zai cuci da komai ba innakum lan tablughu dharri fatadurruni lan tablughu dharri fatadurruni sai ba ku isa ku cutar da ni ba na ku cutar da ni. walan tablughu naf'i fa tanfa'uni ba ku isa ku amfanar da ni ba ballanta na ma har ku amfanar da ni saboda haka kai bawa da ake cewa yi kaza bar kaza kakkaza kamar Allah kake yi wa dan yana amfana da abin da kake mata da'ar da kake yi kaka zauta irin da'ar da kake wa manyan ka kana yi wa da'ar manyan saboda za su amfana da da'ar za su sa ka kai musu abin da zai amfane su ubangiji ba haka bane wata ubangiji yana da cikakkiyar wadata da sai ake mulki saboda abin da yake sama da ƙasa da komai da kai da kayan duka nashi babu wani abin da ba nashi ba komai nashi ne to don me zai buƙaci wani abu ba zai buƙaci komai ba ƙudurarsa da ƙarfin ikonsa ya yi wasu komai yana da cikakken iko yana da cikakken ƙarfi babu abin da zai gagare shi taskokin rahamarsa suna nan cike ta ba wata karewa ba sa karewa na yana cewa a hadisin kursi da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa da na farkon ku na anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid فسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي البحر yace da na farkon da na ƙarshen ku da mutanenku da aljanun ku za su tattaro a fili daya a farfajiya daya kowa ya daga hannu ya roki Allah bukatarsa kowa ya roki Allah irin bukatarsa ya kura a daka ba kowa abin da ya roƙa wannan ba zai rage komai a cikin mulki na ba sai gwargwadon abin da kake ganin zai ragu in aka ɗauki allura aka nutsa ta cikin kogi aka fitar da ita mai za ta ɗauka a cikin kogi abu so mai amma kowa yana da bukata wajen sa ya ayi wanda su an tumul wa ila wallahu huwal ghaniyul hamid kowa yana da bukata a wajen sa saboda ka shi wadatar ta wadata ce ta zati zatin ta mawadaci ne mu kuma buƙatar mu buƙatar ci ta zati zatin mu halittar mu da Allah ya halicce mu da buƙata saboda ka babu wanda zai wofinta daga wannan buƙatar kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai wofinta daga wadatuwa ba ibn al-qayyim ya ce huwa al-ghaniyyu bi dhatihi wa fazinahu dhatiyyun lahu kal-jud wal-ihsan fa huwa al-ghaniyyu bi dhatihi Allah shi ne mawadaci da zatinsa fazinahu zatiyun lahu wadatarsa wadata ce ta zati kal judi wal ihsani kamar yadda ka san kyautar ubangiji da ihsanin sa kyauta ce ta zati don haka ubangiji ya haɗa wannan sifa da sifar alhamid shayabo da yana cikin sunayen Allah azza wa jalla المحمول في ذاته أبين يبوني أذاك إنسا المحمول في صفاته أبين يقولي أسفوف إنسا المحمول في أسمائه أبين يقولي أسفوف إنسا المحمول في أفعاله أبين يبوني يقولي أسفوف إنسا المحمول في أمره المحمول في نفع في نهيه المحمول في شرعه أبين يبوني أمر ننسى أبين يبوني أحد أبين يبوني أشرعنا komai nashi ubangiji abin yabo ne a cikinsa za a yabe shi don zatinsa za a yabe shi don sifarsa za a yabe shi don aikinsa za a yabe shi don umarninsa don hannunsa don shari'arsa haka nan al-mahmudu fi ginahu abin yabo ne a cikin wadatuwarsa saboda girman karamcinsa don yawan karamcinsa ne don yawan wadatarsa ya zanto mai yawan karamci don yawan karamcinsa ne ya zanto abin yabo ya zamo sha yabo saha'un laili wa nahar kyauta yake ba dare ba rana kamar yadda yake cikin sahihai da hadisin abu huraira manzo Allah yana cewa yadu Allah mal'a la yajiduha nafaqa saha'un laili wa nahar أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه lam yardi ma fi yadihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hannun Allah cike yake ciyarwa ba ta rage shi baya raguwa saboda ciyarwa saha'ul laili wan nahar mai yawan kyauta ne dare da rana dare da rana kyauta yake bayarwa yake yace yanzu ba ku ga ba irin abin da ya ciyar tun lokacin da ya halicci sammai da ƙasa har zuwa yanzu ciyarwa yake kuma wannan bai rage komai daga abin da yake cikin taskarsa ba to kaga ashe wanda yake ciyarwa yake bayarwa kowane lokaci ba kautawa dole ne ya zanto shayabu don kullum cikin yaba maza ake saboda haka a nan ubangiji su wata wata yi tabbihi da wannan sifar ta cewa alganiyu ne shi mawadaci ne saboda ya nuna ma waɗannan da suke bauta ma wani ba Allah ba cewa ababen da kuke bauta waɗannan disk mabukata ne kuna bauta wa abin da yake mabukaci tun a karan farko ku kuka yi shi da kanku ku kuka sassaka shi da hannunku ko ba ku kuka sassaka ba ku kuka je gurin waɗanda suka sassaka kuka sayo za zama mutum ya tafi kasuwa akwai kasuwa da ake sai da alloli ababen bauta da dai kasashen arna ga gani zai ka shiga kasar indiya akwai kasuwa su kawai wurin sayan abin bauta ne wani gashi yara suna eh, wasanni ko suna rigima sun karya masa abin Bauta su zai je sako wani sabo to kuma gwargwadon kudin ga gwargwadon irin wanda za ka so ko da zai sayi na talakawa ko da zai sayi na tsakatsaki akwai mai tsada saboda haka a nuna masa wannan ya karba juya juya ce bai yi ba ya dan kwamar a ɗauko wannan ya juya juya ce wannan bai yi ba to wani irin abu bauta ne wannan kada ya kawo shi kuma kullum cikin kula da shi yake a kakkaɓe shi a cikin masa tunani wani wani bala'i ya zo a kinkime shi a fita da shi gobara ta taso a kinkime shi kai ya kone an zai shi da tsada ta a yi asara sauran ka kullum cikin bukata yi to kaga a shi bai cancanci a bauta masa ba ya kamata ya zama mai cikakkiyar wadata sai yasa Allah ce to shi mai cikakkiyar wadata baya bukatar komai a wurin na ka ashe kaga shi ya kamata mu bautawa sannan kuma alhamid ne shi ake shi ne shayibu domin irin gawar imomin da yake da yake kwararowa sannan ubangiji ya ci gaba da cewa ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء التي ألم ترى أن الله سخر لكم ما في, ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ألم ترى ينزبك جانبا سوى الله سبحانه وتعالى سخر لكم ما في الأرض يا هولي مكو أبدك كنكسا والفلك يا هولي مكو jirgin ruwa ta jirifin bahari da amrihi da yake gudana a cikin kogi ga umarninsa wayar musikus sama an tafa alal arku kuma yana riƙe sama don kada ta faɗo ƙasa illa bi iznihi sai da izininsa inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim lalle allah ga mutane mai yawan tausayi ne mai jin dai ubangiji subhanahu wata'ala a wannan ayar ya haɗa duniyoyin gaba ɗaya duniyar sama duniyar ruwa duniyar tudu gaba ɗaya ya faɗi irin yadda ya hore wa ɗan adam amfanuwa da su da adam yana amfana da sararin samaniya yana amfana da ruwa yana amfana kuma da tudu wato waje Allah ce alam tara yanzu baka gani ba an Allah na lakum ma fi samawati cewa Allah ya hore muku duk ma fil ardi Allah ya hore muku duk abin da yake cikin ƙasa wa abin da yake ƙasa wato kamar dabbobi ubangiji ya hore muku su ya hore muku itatuwa ya hore muku tsirrai ya hore muku ƙoramu da abin da yake cikin ƙasa na ma'adanai duk ubangiji ya hore muku su ya kuma hore muku hanyar da za ku amfana da waɗannan abubuwa duka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sakhara lakum ma fis samawati ma fil ardi jami'an min inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Allah ya hore muku abin da yake cikin sammai da ƙasa dukan su daga gare shi ne wato daga halittar sani sannan lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga waɗanda suke tunani ake cewa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shine wanda Allah ya halitta muku abin da yake cikin ƙasa gaba daya saboda haka abin da Allah subhanahu ta'ala ya sanya na halittu a cikin a cikin sararin samaniya da abin da ya sanya na halittu a ƙasa a tudu duka ubangiji ya halitta waɗannan ne domin su zanto abin amfani ga ɗan adam ya hore wa ɗan adam ya amfana da su shi ya sa malamin suke cewa al'aslu fil ashiya al'ibaha duk wani abu da ka gani asali ubangiji ya hore maka shi don ka yi amfani da shi sai abinda togaci ya tuno daga shari'a aka ce kakka yi amfani da abu kaza domin shari'a ba sai yadda ba haramun ne amma in ba ya shiga cikin abin da aka yi yi a kansa ba to halal ne wannan shine al'aslu a cikin abubuwan da muke amfana da su a sararin samaniya ko a ƙasa na rayuwar duniyar sabanin addini shi abin da ya shafi addini bautar Allah al'asu shi ne almanu kada ka yi wani abu da sunan bauta wa Allah da sunan neman kusanci da Allah sai abin da Allah ya umarni ka yi ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarni ka yi a nan an hana ka hanin shi ne asali duk abin da ya shafi ibada al'asu fihi almanu ba a yadda kai ba لهم شركاء shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ko suna da ababen tarayya ne da suka shar'anta musu wani abu a addini wanda Allah bai izini da shi ba a shi kaga in abu a addini ne sai Allah ya izini a kansa sai Allah ya ce yi kaza za ka samu lada yi kaza za ka kusance shi ne al'asulu in ba a ce ba to kakka yi Sai sa za ka duk wani abu in aka danganta shi da ibada aka danganta shi da neman kusanci da Allah aka ce in aka yi shi ana da lada to akan ce ina hujja da ta ce haka ina aka samu wannan wannan shi ne al'asu amma in abu ya shafi rayuwar duniya ne shiga wato jirgi shiga mota hawa babur hawa keke amfani da agogo amfani da lasifika amfani da waya wanda ba ta ina nasi ina ayar da ta ce ka hau jirgi ina ayar da ta ce ka hau mota ina ayar da ta ce ka da ko da suke bisa jahilci suke hada abubuwan addini da abubuwan rayuwa sai musu kudin goro ce to in ka ce ba za a yi kaza ba dan babu aya to kai ina ka samu aya da kace ka sala shi ka a masallacin ka ina ka samu aya da kace ka shimfida da duma ina ka samu aya da sai magana akan agogo ko sai ka daura agogo in ka ce a ba aya sai to ya kure ka tun da ba aya to shi ba zai yi bida'arsa a shi ba shi kaga zai ce shi kaga ba duka abin da aka ce ba aya ba hadisi ba aka ce ka ai ai kai ma kana hawa mota kana hawa babur kana hawa jirgi ka tafi umara ka tafi haji sai ka ga wani lokaci har wani ma daga cikin malamai sai ga wani faɗar haka to shi abin da ya shafi rayuwar duniya tun asali ubangiji ya hore mana abin da ke sama da ƙasa gaba ɗaya ba amfana da shi sakhara lakum ma fi samawati wa fil ardi sai ya hore mana kawai sai amfani sai abin da aka togaci aka nuna aka ce banda kaza banda kaza amma in dai abu cikin an halatta maka shi kulun ma fil ardi halalan tayyiba duk abin da ke cikin kasa na halal kuci da dada kuci abin da aka haramta maka shi ne abin da zai cutar da kai haramta ka sha giya za ta tafi maka da da kwakwalwa ka sha kwaya ka sha wiwi don za su tafi maka da tunaninka za su haukatar da kai wannan za su cutar da kai sai aka haramta maka kakka taba kayan wani da ba naka ba bai halatta maka ba bai ba ka ba kakka taba masa kayan sa haramun ne ka taba masa amma ba wannan ba an halatta maka duk wani abu wanda yake koma bayan haka saboda haka malamai suke cewa al-aslu fil ashiya al-aslu fil mu'amalat shi ne al'iba halacci ba a cewa abu ka za a ne illa bi sai da nafsi amma a ibada kuma al'asu fil ibada ce manu illa bi abu in ka ce ibada ce bautar Allah ne neman kusanci da Allah ne neman yarda Allah ne to yana buƙatar nasi. don wani addini ne am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah saboda shi addini sai an baka izini nan yake zama addini in Allah da manzansa ba su ba da izini ba to baya zama addini to wannan shine fadar Allah alam tara anna Allah sakhara lakum ma fil ardi Allah ya cika da wani imomin da yayi muku bayan ni'imar abin da yake kasa sai kuma abin da yake cikin ruwa sai kuma abin da yake cikin sama wanda shine abin da zamu ci gaba da karatun sa gobe insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh